ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم يوم ga watan sha ɗaya watan dulƙada hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. muna nan dai littafi mawsu'atul mawsu'atul mufassala shafi ɗari da arba'in da biyar kuma muna cikin maganan za a shiga maganan shi'a wake sallama ba menene shi ne na'am ba'dul bai shi gaba ɗaya ne bai gano ba farko dai yana magana maye ne maye min kulli sharabi halalun a wajensu su mawdu'un an ajiye shi amma amman sakira minhu wanda aka bugu daga gare shi ba zunubi wa kullu ma kana duk abin da ya kasance cikin mayan ai ba mayen ne zalla ba akwai abubuwa da kan kasance a mayen to duk abun da kasance a mayen na bari sallah na zage Allah in ma ta kama wannan duka an yafi mana mawdu'un la hadasa fihi wala hukuma ba wani magana akan sa ba wani hukunci wala yakfuru ahlu ashi kenan kawai shi ba wanda rai wanda imaye in dai mage duk abin da ya aikata ba ko da shi da kawai mahallo shahadi wanda imaye duk abin da ya aikata ko ba komai hmm? haihuwa na abbasu ranar ne yau na ga kaman da ya dace hmm. na hmm? dan aman da yawa ba dan kaɗan me sai kwanan nan da safe an da rana daga murya za ka kai magana me a nan ɗayan ya san yin gane mai fiye ne ba caci alwuqufu laisa fi ma sau alal abadadi. wannan kawai in an ce tsayuwa ba jiki ne ba akwai tsayuwa me za a kira shi mana na tsaya a kan kaza wajen hukunci na tsaya a kan kaza ba zan tsallake ba har na kawo ku misali biya littafi guda malam ya ya kai ta. shi da jikinsa ne ya tsaya to shi ne wannan ba tsayawan jiki ake nufi ba tsayawa a ra'ayi tsayawa a hukunci shine matsaya a nan abin da ke nufi shine ce innama innama alqufu ala alhukmi bi ainihi to hmm? ban ji ba ah, na ta magana bari in gani <laughs> ina ga yayi ba ina ta sanna ita yin abin da nake yi wannan ya hada da dugun zuba ne yayi sau biyu kawai wannan ma'anar shi kenan kullum abu kalmomi ai ba ba zahiri ba za a ce yanzu misali an aka ce idonsa guda biyu me ake nufi kaga ko ko Ibrahim ya san wannan Ibrahim igala yau a tabo shi na san zai kiyaye zuke ga mallan yana magana kai na kuma kuma Ibrahim igala ya san idonsa biyu wane na na ke eh idan sa biyu to kai a wurin ka sai an fasara maka idan sa biyu ah ni ban gane ba in an ce ba ido na gani ba ido ne na bacci ba bacci ke na ce a ah, ni ban gane ba sai an kirga ya ce ni abun nan na sani zo ka gani ka gani ido ka ga daya ka ga guda biyu ba ko da rabbil alamin ka kafa ki irin nashi irin wannan nashin nan inda ya kamata kana sanin ma'ana kaga yanzu misali in ka dubi dubi bakin ciki shin cikin baki ne to farin ciki ba shi ma ya kamata an bude cikinsa a ƙashi fari kamar rigar wannan go baki kuma ba kamar ga wancan a takali takali a duk baƙaƙe ne wai da ashura ne yau da da abin nan da fidda ko za mu yi eh? menene to sama da kafa kun yi set kai ya kamata wannan ba tumce su fa ba alama ko dan fari fari a ciki hmm? to kaga an ce bakin ciki ciki sane bakin ciki in an ce farin ciki ciki sane fari fari fari ba gane ba ciki ni na san riga ce me kai kuma ƙarashe ne fa yau gaya muku da kuma kun zai kana karatun gaba ɗaya to arba'in da ɗaya aka yaya a ɗan ne in layi na biyu ya aka ce min mhm. fi mawa fi mawa fi mawa eh, fi irja'i shi ma kaman ka da ya kamata a yi maka faɗa gaskiya ya dace a yi maka faɗa to amma dai kada mutane su ji su ce kai yau duk wanda ya tambaya faɗa ake karo da shi in ba ka san murja'a ba murja'a murja'awa jinkirtar da abu Sau da kadan suna da ra'ayin irja'i to dama can a fili yake oh ya tsari ne ban kula ba ka gani waɗannan mutane su suka su suka abin nan dina yau ban ma gane ya ƙarin ba ai sai na ƙarfi wata tambaya babu to masha Allahu kana وما لم يشأ لم يكن الفصل الثاني أسماء الشيعة أو بثاني بابو أي أني ثاني الفصل الأول تعريف الشيعة ذكر العلماء عدة تعريفات للشيعة malamai sun ambato ta'arifofi da yawa ga shi'a mana fassaran shi'a menene ma'anan shi'a luga Me ma'anan shi'a istilahi kila wannan sai an samu ma'anan shi'a shar'an ko da ba a rubuta ba istilahi dai rance shi ga abin da kenta kuma a shari'a akwai wasu mutane kaza kaza to ala ذكر العلماء رحمهم الله عدة تعريفات للشيعة سن أنبتو تعريفو في ديوة كو أشي دبن دبن جشيع ومن هذه التعريفات daga wa'annan ta'arifofi na fassara shi a farko dai an ce humul ladina shaya'u aliyan radiyallahu anhu yuqaddimunahu ala sa'iri ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hadha ta'arifu abil hasan al-ash'ari yana da sauƙin haddacewa shi'a dai su ne waɗanda suka goyi bayan aliyu magoya bayan aliyu so ake ce musu shi shi'atu ali wannan kaga tarihin za zaka ga tarihi na da na ƙasa magoya bayansa halin sunna da waɗanda suka yi ‘yan shi'a waɗannan masu zaƙewa ko koyaya ne. wa yuqaddimunahu to shi kenan kaga ya fifita an fi da ahlus suna gabatar da shi ala sa'iri ashabi rasulillahi akan sauran sahabban annabi daga wannan fas haddan shi da sauki humul ladina shaya'u aliyan radiyallahu anhu ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تعريف أبي الحسن الأشعري رحمه الله نبي هم الذين يقولون بأن عليا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وولده من بعده su ne masu ce lalle aliyu shine fiyayyen mutane bayan annabi kuma shi ya fi su cancantan shugabanci da ɗan shi bayan shi da ɗan shi bayan shi to shi ne fiyayyen mutane bayan annabi kuma shi fi dukkan mutane cancantan shugabanci da shi da ɗan shi bayan ya mutu وهذا التعريف أبي محمد ابن حفص فسرت أكم عن شيئا هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده وهذا تعريف الشهرستاني والسكسكي والجرجاني shi'a dai su ne mutanen nan magoya bayan aliyu musamman kuma suka ce bi imamati musamman wanda suka tafi akan imamancinsa mana halifancinsa da khilafarsa imamatuhu khilafatuhu abu ɗaya ne imamatahu bi imamatihi wa khilafatihi nassan a rubuce shi ne za ku je magana ba ta muku watan da ba ku daɗe da karanta min hajji na nabawiyya ba duk ya warware wannan wa wasiyyatan tunda babu nassin babu In imma jaliya suka ce wa imma ga nassin karara wa imma khafiyan ko kuma a ɓoye ishara ce wa atakadu suka yi imani annal imamata la takhruju min auladihi ba ta fita daga 'ya'yan shi wa in kharajat in ko imamanci ya fita daga eh, gare shi ya fita daga fa bi zulmi yakunu min ghairihi zalunci ne yakunu al imamu min ghairihi aw bi taqiyati ko kuma shi yayi kawaici min indihi amma don imamanci shine imam a magana a fili take zalunci ne har in waninsa ya yi ko kuma taƙiyanci ne ya yi wannan tarifin shaharastani wasaksaki walkirjani تعريفي نهض هم كل من يتولى عليا وأهل بيته تاتي مصدر دان شيئا دم مي goyon bayan Aliyu da وهذا تعريف الفيروز آبادي وتبعه عليه الزبيدي وأبو البقاء duka malamai ne na luga to ta'arifi ga su guda hudu dama al'ada irin wannan littafi za a tara ta'arifi guda hudu a tace wanne ne mai gamsarwa ko kuma sai dai a faffaskara a tada wani muna kashe su ce. amma ta'ariful akhiru fa huwa ghairu sadidi wanne a hum da ko ba karanta za a yi ba hum kullu man yatawalla aliyan wa bai ta ke wannan ba daidai ke ba a ko a fili na ghairu mani'in wannan bai hana ba ainihin bai zama mai hana tunda an yi ta'arifi aka wata zama mani'i fa inna ahla sunna na aliyan a suna goyon bayan ali ahlu sunna وآل البيت ومع ذلك فهم ليسوا من الشيعة سكوا بفت في الشيعة بل هم يخالفونهم تماما سنا ساقا مسككا ساطا دق أهل السنة بايا هبتي الشيعة sai جاهلا أهل السنة والنظام إذا zamanin idan mutum yayi bijinta saboda nan wanda bai yi bijinta ba bai da gaskiya rashin bijintarsa shi ne rashin gaskiyarsa haza zulmun ai jahilci ko wauta duk sai a haɗa in ga ai bijinta bai mai yadda kai kana da gaskiya saboda haka nan a haka in ka ji tsoro bai nuna baka da gaskiya tsoro ta masifa ce ya ce to wannan abin gaba ɗaya wannan tarifi bai yi ba na hudun nan ma zalika fahum laysu min ash bal hum yukhalifunahum tamam al-mukhalafa fi usulin adida aqida an saba shari'a an fa saba kai har alqur'ani an saba kama sayati bayanuhu insha Allah وأما التعريف الثالث وأي هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده يشوفون تعريف فرجم أن أكثر أصحاب المقالات ضد يوم ما لم أجدوا لي أينهم آه، عليه سنت في أكان إلا أنه غير صديق أيضا أي شيء ما بعد يدير شباب لأنه غير جامع بيتترو دكما لكل فرق الشيعة وصل فرقوك ينصر يشبه تكي أما دوانا تعريف وصل فرقوك ينصر فتار فإن هناك بعض الزيدية دون أكو زيداوة من فرق الشيعة وهم الصالحية سواء أنا شيء مثل لا يقولون بالنسي ba su yadda Aliyu shugaba ne da nassi ba. Wa bituna imamata shaikhaini suna tabbatar da shugabancin dattawan nan guda biyu. Wato Abubakar da Umar. Abubakar wa Umar wai sashi hunaha, kama sayati zikiruhu kaga wani sun fita a can. وأما التعريفان الأولان الأول والثاني كنا الأولان فالفرق بينهما بمبنشي أتكان في قيد اعتبار أحد اعتبار أحقية وأولوية الإمامة أو جن قيد ليس ممثلا وجل أكريد الشنشنة الإمامة لعلي بن أبي طالب وولد wali waladihi ba'dahu min ba'di tunda ce ai wali waladi ga dan shi bayan shi shi wannan ya fita ya abin da sa ya fita kenan ko tunda ce wa amma ta'rifani al-awwalani fal farqu bainahuma fi قيد اعتبار أحقية وأولوية الإمامة لعلي بن أبي طالب ولولده من بعده فمن نظر إلى الفرق الشيعة وإن آه، تعريف في ده كرنت كنجوين النشيعة سب إلى فرق الشيعة التي ظهرت في تاريخ المسلمين ده تبين تاريخ المسلمين وجد أن جميعهم يهتمون بقضية الإمامة دك سنهم متى ظهر علي فنجي ba wanda ƙungiya ta shi'a da ba yi magana akan kan halifanci ba. Wa anna aliyan huwal aula biha ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min gairi shi ifi cancanta daga waninsa. Summa man tawallaha gairahu wanda ya shugabanci in dai ba Aliyu ba إما يكون قد ظل وظلم على قول لبعضهم وإما يكون قد أخطى على قول الآخرين وإما نأكو يكون لا ظلم ولا أخطأ ولا ظلم ولا أخطأ إنما يكون لمصلحة اقتضت توليته دون وتمصلها أكدوبا da ta zartar إلا أن الأولوية والأفضلية في غيره كما سيأتي بيان جميع هذه المذاهب إلا أنه على جميع الأهوال يرون أن عليا هو الأولى بها كنا فمن نظر هذه النظرة وند يدوب إذن وند التي هي باعتبار حال فرق الشيعة in ya duba yanayin halayen ƴan shi'a qala bit ta'rifi sani kenan ko zai ɗauki tarihi na biyu هم الذين يقولون بأن عليا أفضل الناس بعد رسول الله وأحقهم بالإمامة وولده من بعده ومن نظر إلى بعض المتقدمين وان يكلون كما فرق دوري المبرزين fitattu fi shi'ar wajada anna ba'dahum sashin su zai samu lam yatakallam fi hadhihi al-mas'ala komai ba su ce ba akan wannan mas'alar ani mas'alatu awlawiyyati imamati ali mas'alan cancantan shugabancin ali ibn abi talib wa waladihi ba'da an-nabi illa annahu yufaddilu كيد ينافي فتا ويقدم عليا على صائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم <coughs> وذلك كما نقل وانا كما يدعك رويت عن الحسن بن صالح حيث قال ابن حزم وأقرب مذاهب الشيعة mafi kusancin mazhabobin shi'a in ma da wata mai ɗan dama-dama sai da mai da shi hausa zalla a ce mafi dama-dama a ɗariƙoƙin shi'a ila ali sunna wanda suka fi kusa almuntamuna ila ashabil hasan bin salih masu dangana kansu zuwa ga Hassan ɗan Salihu bin Hai Alhamdani, faqihu القائلون بأن الإمامة سونة ما سوچه وشوق بنشي في ولد علي رضي الله عنه والثابت عن الحسن بن صالح أبن دا إتبت قود جشي حسن عن صالح رحمه الله هو قولنا إن الإمامة في جميع قريش شي جو يا مسكينا مغانا أكيد شي الحسن بن صالح حسن بن صالح رحمه الله هو قولنا شور إن الإمامة في جميع القرآن الإمامة للقريش في قريش هو الأئمة في قريش أو كما قال وتولى جميع الصحابة يا غويبايا غباقيا صحابي رضي الله عنه إلا أنه كان يفضل عليا على جميعهم sai dai kawai yana fifita aliyu akan sauran wa kama nukila zalika kaman yadda aka ruwaito aidan an zaid ibn ali Fa man nazara hadhihi nazarata wanda iduba wannan duba ah, wannan bincike allati hiya bi itibari hali ba'd al afrad al qalilina la'akari da ko kaɗan المتبرزين أما في الأوائل في الشيعة قال بالتعريف الأول فيقول التعريف الأول هو الراجح كنا باعتبار أفراد الشيعة والتعريف الثاني هو الراجح باعتبار فرق الشيعة أما دو الله أعلم to wannan shine tarihi kawai zallan ban abunda aka faɗi a nan abin da ake cewa menene tarihin shi'a ko kuma abun a tabbata mai cece shi'a su wane ne yan shi'a kaga a farko aka ce su ne waɗanda suka goyi bayan aliyu suna gabatar da shi akan sauran sahabbai wasu ka ce a'a yan shi'a su ne waɗannan da ya na bi anna aliyan shi ya fi bayan manzon Allah ya fi cancanta da shugabanci da ‘ya'yansa. Wasu suka ce ‘yan shi'a na uku, wasu suka ce ‘yan shi'a na hudu, su ne na hudu. Kaga nan kenan ba a ce komai ba, abin da ake so ka fahimta nan su wane ne ‘yan shi'a. Kafin a shigo cikin birnin bayanin ‘yan shi'a gashi gashi gashi gashi gashi. Kenan maganan za ta yi tsawo. Alfaslu tsani نشأت الشيعة وسبب هذه التسمية من قال لك ها آه. وانا باشي اكاي با ناي اول ينزو كو تو daga nan ba sai shahi na bakwai ba eh To, na, na, na, na kasa kunci a Oh, asali ne na bata ko? To, ba komai na gyara. To, na sha'atu, maimakon in ce asama ushiya. sai na ce na sha'atu shi'a. Shi yanzu ba da rana ne ba, da za a ce rana ta yi. Amma fadar ya yi ba gasa. <laughs> kai gas din ma dai ba yawa الفصل الثاني أسماء الشيعة وسبب هذه التسمية كما يوباني بكي كو ko ƴan ƙanana-ƙanana ba mai gingiri sai dai wancan kaɗai to sunayen shi'a kuma dalilin eh, kiransu da shi'a kaga can menene to wancan ta'arifin yan shi'a kenan ko ta'arifin wancan na baya dole a samu bambanci wancan ta'arifi su waye yan shi'a yan shi'a su ne kaza su ne kaza ko amma nan da aka zo sunayen ita kanta shi'a shin sunan guda ɗaya shi kenan kwallin ƙwal shi'a ko ana kiransa da wani sunan kai yayi kakule shi ma da nisa fa tunda muna ga mu wancan ya wadata, in muka san yan a ya wadata da mu to ai karshen ta zamu samu wani suna wanda mu rasa to sunan waye wannan mu da shi a muka sani to akwai wasu sunaye daban banda banda a. ta yayi kyau ba asma'u shi'ati wa sababu hadhihi tasmiyah للشيعة أسماء شيعة نادسونا تطلق عليه أنا كيران سدسونا بين أهل العلم أتكان مالهم سَمَّا من كرات لتتفي وبين غيرهم أهل العلم وبين غيرهم ومن هذه الأسماء وندئ في بيان الشيعة wa huwa asharu ismillahu shi ne mafi bayyana suna gare shi ai da kun bani ma da na koma da kaina wa hum yaqbalunahu suna karban wannan sunan hakkirari suke sune yan shi. wai amma wani wurin suka gudu wa hum yaqbalunahu wa yutlaqunahu ala anfusihim suna kira shi a kawunansu قال السكسكي وسموا شيعة أنكراس الشيعة حين قالوا نحن من شيعة علي موني منا cikin mabugoya bayan Aliyu wannan alburhanu kenan shafi 65 to sai suna na al-khashabiyya to ya za a ce alkhasabiya yan sanda masu sanduna ko katako kake so a ce kasha kai kata hmm? katako ya fi kama da wancan yanci masu sanduna yan sanda sun hana su lokacin sun haramta yaƙi da makami sai shugabansu ya bayyana sau da karanta inda za ka su ma wani abu ya faru sai dai ka duka da sanduna za ka ga tabbasa masu sanduna al-khashabiyya min al-khashabi wa huwa min al-asma'i al qadima suna ne daga cikin sunaye daɗaɗɗu na shi'a wal gairu mash'u مشهورة لهم قوم آه، وني آه، آه، قديم والغير وني مشهورة لهم أما أم في كيران سدا وني با وني أما دي وانا أنا كيران سو مشهورة لهم قال شيخ الإسلام كانوا يسمون الخشبية أنا شيء مسو خشباوة خشباوة تقول لارسنكو أخي جارا مخصوصا دونا مخصوصا دونا liqaulihim masusan duna liqaulihim inna la nuqatilu bis kasan ko bai kama da faskare ba sai dai illa ma'a imamin ma'asumi sai an samu limami shugaban da baya sabo ran da aka shugaban musu da igudu ya shiga rami shekara kaza wanda suke Allah ya gaggato da fito da shi zai fito ya yaki to lokacin da su fara amfani da makami amma su yanzu da sanduna suke amfani ai illa ma imamin ma'sum fa qatalu bil khashabi ai kaga ba za ka ce fakkari ba shi yasa suke yi fada da sanda ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي قال ما رأيت أحمق min al-khashabiyyati ban taba ganin wawaye irin wayannan khashabiyyan ba su suna da wani shugaba baya sako wai zai bayyana Mutumin fa dan ramin da yake ciki aka ce bai wuce kamar wannan gurbin ba wai ya gudu ya shiga ciki kuma ƙarya ne ma ba yi wannan mutumin din ba duk da bayaninsa zai zo nan gaba sai ce mutane ko ana sare su da takobi sai dai su ta matsuwa suna kuka suna cewa sai dai su kai duka da sanda shi ke taɓa ganin wawaye idan su ba ibn taymiya ne ke cewa ya kawo cewa dai yan shi ba taɓa yin dolaye mutane ƙungiyoyi irin su ba inda tsaye ne yan shi a angulaye eh, za su zo inda menene inda dabbobi ne a jakuna za su zo ce to wa'annan ko da yi maganan shi ne hibu taymiya ne wa qala al يقال لهم الخشبية شيكنا تسونا نأكو الرافضة رافضة وانا شما مشهوري دي وقد ظهر هذا الاسم وانا سونا يا بينا تند انا دليل كلام صدشي kaga dalilin kiransu da na farko da dalilin kiransu da na biyu da dalilin kiransu da na uku dalilin wannan suna na uku wa kada har hadal ismu mutaakhiran bai daɗe ba can an nasha'at at-tashayyu'i inda hudusai qissati zaid ibn aliyu ma'ahum labarin zaidu dan aliyu tare da su jikan annabi suna da kake muzaidiya wa bitta hadidi Bai in ana nema da yaushe aka sa su musu suna rafida in ana nema a tantance ba da am mi'atun wa ishirin bayan shekara bayan hijira ɗari da ashirin aka sa musu wannan suna kenan bayan aliyu ma ta daɗewa ne wa kana hada sababan في افتراق الشيعة ولا يزم دليل على ربو الشيعة الى فرقتين وان كان سكت الرافدة وان كان الزيدية وغلب عليهم جميعا اسم الرافدة يدعك تقبل ما كان حصوناتا عند كثير من العلماء او صار من باب اطلاق الخاص ya zamo abun da ake cewa na balaga a sake khasu akan am al-muradu bihi am qala razi innama summu bir-rawafid an kira su rafida buna زيد buna علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بايا zuga shi? sun ce sun masa mubaya za a fashi a yaƙi gwamnatin Abbasiyya. Kharaja ala Hisham ibn Abdul Malik yayi bore wa Hisham dan Abdul Malik. Eh eh na ga abin nan ne ko Hisham gwamnatin Abbasiyya wa Hishamiyya eh? Hisham ibn Abdul Malik ha gwamnatin Banu Umayya ne ko bai kawo Abbasiyya ba amma yana dab da Abbasiyya. Zaidu, bin Ali bin al-Husaini bin abita to a wace gwamnati aka shi Husaini ai shi ne na gwamnatin yana aka kashe Husaini ba gwamnatin abin nan ne ba ba gwamnatin Banu Umayya ne ba an kashe Husaini a wancan gwamnatin abbasu a kai Banu Umayya ne ko Banu Umayya ne aka kashe Eh, husaini banu Umayya ne to shi kenan ya zo a daidai ma magana wancan banu Umayya ne to bayan kashe Husaini an daɗe suka sake rowa wasu ‘yan tsirare suka sake zuwa so yadda suka halaka baban shi haka a kakan shi kenan tunda zaidu ɗan aliyu aliyu ne ɗan husaini husaini a kashe aliyu ya kai labari ya haife zaidu to zaidun da ya tashi ya san abin da yake da ya dauko a kakan safarsa. ya yanke sai ya yaƙi gwamnatin banu umayya aka samu wasu ‘yan tsiraru suka bi shi sun wuce tsiraru suna da yawa suka bi shi fata ana askarahu fi abi bakar eh, eh, fata ana askarhu rundunansu sa sai suka dinga sukan abubakar A'a, suwan za a wata banu umayya. To amma kuma jama'an da suke tare da shi, shi zaido sai suka fara sukan abubakar. Shi ne abu idan baka tantance ba sai ka rufe kofa da barawo. Neman arama ya janyo ashe sai ya tsebo ‘yan shi a asali maƙiya addinin musulunci suka tashi za su yaƙi gwamnatin musulunci. a fili za a rama wa Husainu ashe su kuma a wanda suke yaƙa Abubakar da Umar za su shigo ne su rusa duk abin da Umar ya shirya duk abin da Abubakar ya shirya to ka sun ku ji kan annabi wannan ba zai yadda ba famana ahum min zalika ce su daina zagin Abubakar Abubakar bawan Allah ne Umar bawan Allah ne suka ce wannan mutumin haka zai mana bayan gashi za a yi yaƙi suka ce to imma dai ka faɗa mana matsayinka tsakanin to kaga ina mai neman matsayi matsayinka tsakaninka da abubakar da umar sai ce matsayina abubakar da umar bayan allah ne mataimakan kakana ne sun yi abun da ya cancanta in ana magana shugabanci Ali ya fi dace ma amma wa'annan a zamanin su suka fi cancanta su jagoranci ramani saboda haka nan kenan ku suka watsi fa manahum min zalika farafaduhu daga rafada watsarwa ga runduna ko gobe ko jibi za a yi yaki nan take da ike ikawo musu wannan ba za a zagi abubakar ba ba za a zagi umaru ba suka ce to je kai yaki suka watsa dallahumu bi gururi thumma aslamahu innal khabitha liman walahu da wannan ne na sun dan faɗakarwa matasa ko ya hattara ba wai mai goyon bayan ka da gaske ne ba ya zo yana goyon bayan ka wani ubu yake so ka ba asalin abin da kake kai ba sai a zo a kewaye ka ashe duk wanda suka zo suna so su biya bukatunsu da kai ne da inda aka tashi kitikin kitikin sai kaga kwara'ayensa ya bayyana in ba a mai da hankali ba ma sai ka tashi zero to shi sa yi hattara in kun gane wato ba ci da zuci ba gaggawa in ka sake ta ga mutane suna neman bukatu su ba su samu hanya ba sai ka kullo sai an yi gaskiya sai an yi musulunci sai su ce eh a yi gaskiya a yi musulunci don in an yi gaskiya an yi musulunci hakkinmu mu zai bayyana ana fara takawa ɗaya sai su karkata ga da suke so ka yi sa masu dama sai ku bi a hankali sannu sannu ku daina ɗaga ku malamai ce a caɓa muke yi in ka zo ka ce sai a ga yadda za a ce maka yadda na gano ɗin nan haka za a ci gaba da yi kun ɗan ji tun hmm? da zai a kore da amma wannan ɗaya ne daga ciki a biyo ka za a kafa musulunci za a kawar da azzalumai sai ka fara takawa sai ce da abin da ake so a yi kada an fara takawa an fara takawa ta kai an ɗebo makamai ta kai an tattaro jarumai ta kai an yi tanadi har za a fara aran gama da gwamnati kwatsam sai aka ce to gafa sai an soki wani sai an cire wani sai an yanka wani kafiri ne wani ma kafiri ne wani ma kafiri ne ce a da haka muka yi da kowa to ko in ko ba za ka kafirta shi ba to mu ga tafiyan mu ya kai yajin kai kaɗai to saboda kana irin wannan yanzu dama an shirya haka balle yau kun san yau an fi cuta daga jiya mugunta ƙin Allah sharri na yau ya ninka na jiya. To shi yasa sai a yatara, kan kayo kada mutane su ruɗe ka. kaga ka taho mutane a gaba mutane a baya dama da hagu wanda ma bai samu abun hawan da zai biyo ka ba ya biyo ka da gudu sai ya je inda kake sai ka ɗauka ka ci nasara ina ka ci nasara jarraba su mana ya ce ku aje min dubu ɗari ɗari kaga mutum nawa za su rara tun da ba za ku iya ba da dubu ɗari a kai na ba kuwa ɗai sun zo ne don su biya wa kansu bukata a shi da abin da suke so su biya bukata su da kafa a famana'ahum min dalika farafaduhu me ma'ana rafaduhu wa watsar da shi walam baka ma'ahu yi gari za a yaƙi ko gobe ko jibi ba wanda ya rage tare da shi illa mi'ata farishi da mutum ɗari biyu za ka yaƙi ai ka ga aliyu ma abin suka yi masa kenan bayan sun yi da mu'awiya an haɗu aka fito gefe suka ce ya za a yi kenan yakin da muka yi in ba kafiri ne ba mutanen da muka kashe kenan mun kashe su a banza in ba kaza ba ba kaza ba yadda da kafirci kafirci ne yanzu kai kafiri ne aliyu yace a ah, to la ilaha illallah na musulunta wasu suka yi tsalle suka dira gefe suka ce yanzu ka kafirta ka amsa da kanka wannan an koma kun san magana kawar jamun yi to kaga shi ma abin da ya wata. a daidai lokacin da za a yaƙi lokacin abdullahi bin saba'a ya fito ina cewa kai aliyu allah ne huwa huwa kai Allah ne kai Allah ne ya fara ɗaukan ina jefa su a cikin wuta suna ƙonewa da yake matsiyacin bai Yahuda ya koma gefe yake ta tabbata dama ba mai azaba da wuta sai Allah kun ga Allah ne ku yi haƙuri duk wanda ya ƙona aljanna za shi sannan Abdullahi ya ce masa mm, mm, a dakatar da kashe shi kada an tafi neman sa an tafi neman sa an aka kaɗu da shi za a yi yaki ga yaƙi a cikin gida ga muna da yaki a waje wancan sulhu da aka akwai shi ana yawarware shi da me za mu ji shi ne aka rabu da shi an san inda yake aka kyale shi kai malam an sha abubuwa to isa wanda zai musulunci za ka zo ka ja musulunci to lalle ka samu cikakken tarihi ko ɗan gurgudu bayan nan kana roƙon Allah menene man yattaqi eh, yu'allimuhu Allah ittaqullaha yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah sai Allah ya fahimtar da ku na sai ga Allah na kawo ma fasaha lokacin da ya kamata ya tuna maka yana tuno maka abubuwa yana tuno maka abubuwa ka karanta amma abun na iya zuwa ka rasa ma ina za ka kama duk ka daburce ka tsaya a gaban rikicin sai kallo kama in akwai tsoron Allah za ka dandana Allah ka maka inda za ka yi kenan dai sun masa tsiyar faqala lahum ai zaid ibn ali rafattumuni me kuke nufi kun watsar da ni kenan kun kyale ni qalu na'am فبقي alaihim hadal ismu to tunda kun ga ba muna labarin sa ne ba yadda aka kwashe ba za mu bi yakin har karshe ba a karshe dai shi mana aka shi shi kamar yadda aka ce kakansa Husaini وقال شيخ الإسلام رحمه الله وأما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام Shi ne farkon abun da ya fice a musulunci na shi'a lamma Zaidu zaid ibn ali ibn al Shi ne can fi awail al-mi'ati thaniya yasa ce 220 ainin fi khilafati hisham ibn abd al-malik shi zaidu da ita waye wattabahu shi'a suka zo suka mara masa baya fasu'ila an abi bakar wa umar to kafin ana tambayan sa me matsayin abubakar me matsayin umaru a musulunci wallahu ma ya goyi bayan su yace ai kakanni na abin mataimakan kakana ne wa tarahama alaihima farafadahu alqaw farafadahu qaum mutanen dama sun zo ne da wata manufa su wasar da shi فقال رفضتموني رفضتموني سما يا امام اي متون با متون سي عنك كي دي كي دو متك ايسا دولة كلافة كتدا كتيجي كي وانين كدوبا كهنغا تقوم جيسي كالو الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuq nasjina ba ke idan mun mutu akan gaskiya ba kawai fasummu ar-rafida farrafidatu tatawalla akahu aba ja'far su rafida sai suka je suka tsora ɗan uwansa aba ja'far muhammad bin ali yatawallawna zaidu زيد وينصبون إليه ومن حينئذ دقا إن انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية رافضة إتسي إمامية تولي فباب يكسون أسماء الشيعة هم محل الشاهد أفيدية وقال الشهرستاني ولما سمعت شيعة الكوفة shi an kufa da suka ji labarin hadihil maƙala to minhu wa arafu annahu la yatabarra'u min ash-shaykhayn ba zai yi tawaye wa abubakar da umar ba rafaduhu hatta ata qadarhu alaihi har qaddarsa ta zo masa a wurin fasumiyat rafida aka ce musu rafida sun watsar da shi an kashe shi waƙala ai ka zauna abin da suka karkashi ma kenan waƙala wa man rafada zaid ibn ali li annahu khalafa madhhab abaihi fil لأنه خالف مذهب آبائه في الأصول وفي التبري والتولي kufa wa kanu وكانوا ko sumu rafida وقال من رفض زيد su waɗanda suka watsar da zaidu suka yi tawaye gare shi dan aliyu li'annahu uh, saboda shi kalafa mazhaba abaihi inji shi ya saba wa mazhabar iyayensa wato har zuwa aliyu kenan fil usuli a bangaren aƙida wa fit tabarri wa tawalli wa hum alul kufa shi an kufa ne suka yi wannan wa kanu jama'a suka zama jama'a summu rafida wa hunaka qaulun akan da rafida akwai wani maganan akhar fi sababi hadhihi tasmiya dalilin ce musu rafida wa huwa rafadu shi'atu li imamati abi wa umar saboda shi'a sun yi watsi wa shugabancin abubakar da shugabancin umar shi isa aka ce musu watsatsu rafida watsatsu ko masu watsarwa watsatsun dai ismul mafa'ulu قال الأشعري وإنما سموا رافدة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتعقب شيخ الإسلام شيخ الإسلام يبيود الدين ونن تاريخ قائلا قلت نجي الصحيح أنهم صموا رافدة أنكر رافداني لما رفضوا زيد بن علي بن أبي آه، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وتوجه مقرن تفرقوكين لما خرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك وقد ذكر هذا أيضا الأشعري وغيره وقال السكسكي وسميت الرافدة أنكرا شيء رافدة رافدة لرفضهم أبو أبي بكر وعمر رضي الله عنهما شكوى رأي يدعوك وقيل لرفضهم أما وصف شيء دون وعقيدة سكيد زيد بن علي بنو أبي طالب لما تولى أبا بكر وعمر ايغوي بيان أبو بكر عمر رضي الله عنهما وقال بإمامتهما يتبتد حليفا شنسو فقال زيد رضي الله عنه رفضتموني كنت علي فصموا رافدا نان نعم، أكسي رافدا وقال شيخ الإسلام رحمه الله قيل لإمام أحمد أن سوى إمام أحمد رحمه الله من الرافضي وعيب رافضي قال الذي يسب أبا بكر وعمر كان رافضي وبهذا سميت الرافضة فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى خليفتين أبا بكر وعمر لبغضهم لهما صبود داما صنع حجدسو فالمبغض لهما ميكنس هو الرافضي وقيل إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر ضد أبو الأيدي وهناك قول ثالث في سبب هذه التسمية وهو رفضهم للدين ثم رد الدين وذلك لخبر يروى دون باري داك رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقد ذكر ذلك السبب الملقي آه الملقي عند كلامه عن فرقة الهاشمية فقال وهم الرافدة الذين روي فيهم الخبر عن رسول الله أنهم يرفضون الدين ذات الدين صدق رد الدين في التنبيه والرد شافي كذا أجازني إن أنا ذنب ذنب قوة الله بخير za ka ga za su zo masallaci suna son su gogawa masallacin sharri ana sallah suna rairaye a ga masallah ana ga masallah liman na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa assalamu alaikum daga nan zai zai miji Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar iru ga da da tuta da masallaci ga sun haka ai ga sun kullo daga Maiduguri ko? ta masallaci Maiduguri nan ko daga Sidon Madana ko kuma ga wa'inda za su tashi a tudun wada ga wa'inda za su tashi a Maiduguri daga nan a haɗu wasu su tara daga sarkan Bello su abu nan waɗannan su naufa kaza waɗannan su naufa kaza su kara ɗaya garin daga nan su haɗu a wuri kaza bayan an yi guje-guje an yi wane ne za ka ko sallar jimman ana sallar jimma ba sa yi ah. ko su ne za ka gama ba sa bin limamin makka sallah ko in an je masu zuwa aikin hajji za a su suna jefe suna tsakuka to nan kuwa dai ba fadin su sallah ko kuma daidai abin na ɗin addini suna cewa limamin ba kaza ne ba za ta ga su ga sunan a madina ga sunan a waje wa aliyu wa kulli hali ahl ahwali kai duk ma dai yadda aka yi fala budda min at-tafariqi baina itlaqi labd ar-rafida akwai bambancin sakin kalmar rafida al-muradu bihi ash-shi'a umuman wa itlaqu lafz rafida al-muradu bihi tilka at-ta'ifa allati hiya qasimul lizaydiyya wa huwa ma sanutliqu alayhi ar-rafida al-imamiyya wanzu wannan kawai zamu dauka mu kan sakarwa shi'a imamiyya ar-rafida sawa'un da wa'inna zaidawa da wanda suka balle daga zaidu da wa'inda suke ma kafin su duk rafida qala al-ash'ari anhum wa hum yad'un al-imamiyya liqawlihim bin nass ala imamati ali ibn abi talib to wannan kenan yanzu wannan dinnan naga ina da tsawo shi nake dan murna zaje na sha'afi shi'a ko sai kuka hana ni shiga alaikum assalam eh eh saboda suna bayan zaidun ai saboda maganan su shi ba zai kafirce da ba zai tawaye Umar ba shi da dalili sunan da an dangana shi saboda zaidu suna zaidiyya kuma su ne ake ce musu alihiyya suna da sauki a shi'ar suna da sauƙi domin ba sa zagin abubakar ba sa zagin umar har gobe akwai su, amma dai babu a najeriya rafi dace a najeriya ba ba rafi dace ko da sun ce su zai dawa ne sharri kawai suke sanyi suna son zai yaudare wani ne amma rafi dace zaidiya komainiya ba zaidiya ba kai komainiya na'am sai yanzu dai ina gafe a tsaya haka ku duka duka shafi hudu ne hmm? tun tuni eh, barista ya ma sa alama ma ana za ka alfa shafi hudu ne duka <laughs> ah, sa alamarka sa alamarka biyu ko konsol littafin ku za a je da nesa kuluba kawai daga menene abu biyu aka yi tarifin ƴan shi'a da tarifin shi'ar shi ne sunayen shi'ar ta sunayen shi'ar to masha Allah alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا ورب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين